Wannan tallafi na gwamnatin Amurka ya kumshi motoci kirar Toyota Fokker kimanin 43 na amfanin askarawar rundunar yaƙi da ta'addanci mai sansani a Wallam da ke jihar Tilaberi da rundunar dakarun musamman ta Force Special da ke Tiliya a jihar Tawa waɗanda ke yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a kan iyakar Nijar da Mali da kuma iyaka da Burkina Faso. sai wasu karan yaƙi masu silke samfarin M36 ko kuma M36 kimanin takwas domin aikin tabbatar da tsaro a Walam. Jami'ar diflomasiyyar Amurka a Nijar Madam Suzanne Garnim ita ce ta damƙawa hukumomi wannan tallafi. ta ce dukkanmu mun san yanayin tsaro a ƙasar mali yana cikin halin tangal-tangal ba idan dagewarta wajen kare iyakokinta bakwai Ƙasar Nijar na aika da kwarinta zuwa ƙasashen waje domin aikin wanzar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki. Al'ummomin yankin Sahel na samun kwarin gwiwa ta dalilin sojojin da Nijar ke aikewa zuwa Mali. Saboda haka gwamnatin Amurka za ta ci gaba da baku gudunmuwa ta hanyar horo da abin da ya shafi ayyukan haɗin gwiwa. da yake karɓar wannan tallafi ministan tsaro alkasum indatu ya bayyana cewa Muna godiya kwarai ga ƙasar Amurka saboda yadda take ba mu tallafi akai-akai domin tsaron al'ummarmu. Muna fatan rundunonin mayakan sauran ƙasashe za su yi koyi da irin tamu jajircewar kan maganar tsaron ƙasa. Kamar yadda ita ma ta faɗa cewa muna ba ƙasashe makwabta ɗauki a yaƙi da 'yan ta'adda. saboda wannan yaƙi ba na ƙasa guda ba ne abu ne da ya shafi dukkan ƙasashe a yanzu haka wasu sojojin nijar da suka kammala ɗaukan horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci na shirin zuwa ƙasar mali domin aikin wanzar da zaman lafiya saboda haka za a yi amfani da wani bangare na wannan tallafi a wannan ƙasa malam bashir bubakar jami'i ne a sashen ajiyar kayayyakin soja a ofishin jakadancin amurka a niger. ba yakin kadai niger bane ba ko yakin mali ne kadai ko burkina a cote d'ivoire senegal benin burkina togo nigeria duka sai mun gama hannu tare mu samu muna samu mu ciwo kan wanga abin ga kenan dole sai kasashe masu hannu da shuni sun taimaka mana ba idan kayayyakin kula da sha'anin tsaro kasar amurka kan ba nijar tallafi a fannonin da suka shafi ayyukan inganta rayuwar al'umma kamar su cimaka magunguna da sha'anin ilimi noma da kiwo da dai sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar